صدق الله العلي العظيم Radio Hausa اتش daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau Alhamis kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumidumin su wanda Amin Ibrahim Kiyawa zai karanta. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da Afirka a yau. muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa da kuma haƙoƙin mata a musulunci sai kuma shirinmu na ƙarshe wato mu a yau madala masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi Salisu usman katsina ko kun san jama'a masu assalamu alaikum yau alhamis uku ga watan maris na shekarar ta 2022 wanda daidai da 29 ga watan rajab na shekarar 1443 hijira kamariya masu hare kuma san cewa shekaru 144 su gabata a ranar irin ta yau uku ga watan maris na shekarar ta 1878 banda daular usmaniya ta sha kashi a yakin da suka yi da ƙasar rasha bangaren biyu ba hannu akan wata yarjejeniya a wani wuri mai suna san stefano mamir da rasha ta yi wa yankunan dolar usmaniya ya samu asali ne sakamakon kwaɗayin rasha a yankunan dolar usmaniya waɗanda ta mamaye a yankin balkan a watan agustan shekara ta 1877 rasha ta ƙulla ƙawance da ƙasashen sabiya bulgaria da kuma romania da ke ƙarƙashin ikon usmaniya kuma ta yi alkawalin basu 'yancin kai wannan ne ma ya sanya rasha ta mamaye dolar usmaniya saboda ranar dolar usmaniya ta yi rasha ta ci gaba da samun nasarori a kan ta da sauri a cikin yakin kuma gwamnatin usmaniya ta buƙaci zaman lafiya a sakamakon yarjejeniyar da aka rataba hannu a kanta sabiya da romania sun samu 'yancin kai daga mamayar daular usmaniya kuma bulgaria ta samu 'yancin kai na cikin gida daga ƙarshen masu ko kusan cewa shekaru talatin da suka gabata a ranar irin ta yau wata uku ga watan maris na shekara ta da da biyu sakamakon wata ƙuri'ar gardama da aka kada akasarin mutanen bosnia herzegovina sun amince da kafa jamhuriyar bosnia herzegovina wadda za ta balle daga yugoslavia da kuma zama ƙasa mai cin kishin kanta banda kasashen slovenia da croatia suka balle daga cikin yugoslavia jamhuriyar bosnia da herzegovina tana da faɗin ƙasar kilomita murabba'i tara kuma tana iyaka da kurosha daga arewa da yamma tana kuma iyaka da sabiya daga gabas da kuma jamhuriyar montenegro a kudu maso gabashin kasar bisa ƙididdigar da aka yi a shekara ta 1991 akasarin al'ummar bosnia musulmi ne kuma su ne mafi girma a kabila a jamhuriyar balkan ayyana 'yancin kai na bosnia da herzegovina ya zama farkon wata babbar fitina a tarihin turai na baya-bayan nan Sabuwar bosnia waɗanda suka kaurace wa zaɓen raba gardama tare da goyon bayan sojin sabiya sun kaddamar da yaƙi mai tsanani akan al'ummar musulmi a duk faɗin ƙasar ta bosnia tun farkon mamayar sabiyawa sun fara aiwatar da kisan kyashi akan musulmin bosnia herzegovina gallaza a ƙungiyoyi da kuma ɗaiɗaikun mutane tare da lalata dukiyoyi masu tarin yawa an kesta cewa dai an kashe musulmi akalla hamsin a bosnia da kuma raba wasu kimanin miliyan ɗaya da rabi da mahallansu amma da ƙarshe da an rataba hannu akan yarjejeniyar da aka fi sani da yarjejeniyar zaman lafiya ta dayton tare shiga tsakani na ƙasashen duniya a ƙarshen shekara ta 1995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 zuwa 12:50 da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 zuwa 11:50 da minti agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Ga labaran duniya mai karantawa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Iran ta ce Amurka ta yi nadama idan har haƙa ba cimma ruwa ba a tattaunawar Vienna. Tsohuwar jami'a a kotun ICC Fatibin Suda za ta jagoranci bincike kan yakin kasar Habasha. Ƙungiyar Hamas ta ce Isra'ila za ta biya farashin laifukan yaƙi tafka kan Falasɗinawa. iran ta bayyana shirinta na kara yawan man fetur ɗin take fitarwa kasuwannin duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce amurka za ta yi nadama idan har a cimma ruwa ba a tattaunawar vienna sakataren ministar koli ta tsaron ƙasa na iran ali shamkhani ya faɗi cewa idan har aka kasa kulla abin a zo a gani a tattaunawar vienna gwamnatin amurka mai ci a yanzu za ta yi nadama a nan gaba kaɗan na rashin yin amfani da damar ta samu ta hanyar diplomasiya. An shiga zagaye na takwas tattaunawar da ake yi kan cewa Iran takunkumi a birnin Vienna ne a ranar takwas ga watan Fabrairu tsakanin Iran da kasashen Turai biyar kuma an tattauna a matakai daban-daban. rada Admiral Ali Shamkhani babban sakataren majalisar tsaro majalisar kolin tsaro ta kasar Iran ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa lokacin da yake ishara game da rashin nasarar siyasar matsin lamba Amurka kan Iran ya ce tsayin daka da al'ummar iran suka nuna ya karya siyasar matsin lambar amurka kamar yadda gwamnatin amurka mai ci a yanzu ta yi kirari da kanta a nasa bangaren kakakin makasaraukin wajen iran sa'id katib zade ya bayyana a taron manema labarai na mako-mako da yake yi cewa an tsara daftarin kuduri kan yarjejeniya a tattaunawar da ake yi a vienna kuma ba wani abin da ya buya ga amurka da ƙasashen turai kuma iran ba ta yadda a ƙetara jan layinta ba kan wannan batun. tsohuwar jami'a a kotun icc fatiban suda za ta jagoranci bincike kan yakin kasar habasha rahotanni sun bayyana cewa an daɗa tsohuwar jami'a babban kotun hukunta muggan laifuka da ke birnin hague fatiban suda na jagorantar tawagar bincike da kotun ta kafa kan laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da ake zargin ɓangaren da ke fa'a juna a ƙasar habasha sun tafka a wani bayani da aka fitar a geneva shugaban majalisar kare haƙƙin ɗan adam federico villagers ya sanar da naɗa wani ɗan ƙasar gambia da wasu ƙwararru guda biyu wani lauya a bar kotun ƙasar kenya kari bati da kuma ɗan ƙasar amurka stephen patina za su shiga cikin kwamitin da aka kafa ita dai fatiban suda ta kasance babbar mai shigar da ƙara a babbar kotun duniya mai hukunta mahukan laifukan yaƙi a birnin hague wato icc din daga watan yuni shekara ta biyu zuwa shekara ta ashirin sai dai kwamitin binciken da aka kafa na habasha zai ɗauki tsawon shekara guda ne sai dai za a iya tsawaita lokacinsa idan buƙatar haka ta taso kamar yadda yake a kundurin da masar kare haƙƙin bil'adama ta fita a ranar 17 ga watan disamban da ya gabata tun bayan da yaƙi ya barke a shekara ta 2020 a tegri arewacin ƙasar habasha kana ya yaɗu zuwa wasu makwabta ake ta kawo ƙorafe-ƙorafe na cin zarafin bil'adama a yankunan ƙungiyar hamas ta ce isra'ila za ta biya farashin laifukan yaƙi ya tafka a kan falasɗinawa Wani daga cikin shugabannin kungiyar hamas ya bayyana cewa isra'ila tana wasa da wuta saboda yadda take cin zarafin falatsinawa fursunin take tsare da su kimanin falatsinawa dubu ɗari biyar ne suke tsara a gidan yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila cikin mummunan yanayi na rashin ɗan adamtaka kuma azabtarwa da azabtar da da isra'ila ke yi ya ƙara zabar da mafi yawancin al'ummar falastinu na goyon bayan su kai fursunonin kamar yadda wasu daga cikinsu suke yajin kin cin abinci don nuna rashin amincewarsu da cewa tsare su da ake yi ba bisa ka'ida ba har ila yau hussein abu quick ya ce muna kallon irin halin da fursoni falasɗinawa suke ciki ba za mu taɓa barin su kaɗai ba ɗin na hamas yana zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da falasɗinawa suka jikata sakamakon aron gama da suka yi da sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a hebron a jiya laraba a yayin kai harin sojin isra'ila sun harbe falasɗinawa guda uku ta da jikata da dama wasu kuma sun suma bayan da suka shaƙi hayaƙi mai sa hawaye da aka harba musu. Kama saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Iran ta bayyana shirin ta na ƙara yawan man fetur ɗin da suke fitarwa kasuwannin duniya. Minista albarkatun man fetur na kasar Iran ya faɗi cewa Iran shirye take ta ƙara yawan adadin gangar man fetur ɗin da take haƙowa a duk rana domin fitar da shi ga kasuwar duniya. barazanar da kasar amurka da turai suke yi na kakabawa kasar rasha takunkumi kan man fetur ya sa farashin gardanyen mai ya kai mafi kololuwarsa a tarihi haka shi ma is farashin iskar gas ya zaka dai farashin danyen mai na brent ya haura dala 116 a kasuwannin kasashen turai wannan shine farashi mafi tsada tun a shekara ta 2013 yayin da danyen mai na west texas na amurka ya zarta dala 113 wanda shine farashin mafi tsada tun watan fabrairun shekara ta 2011 shekaru 11 kenan da suka gabata daga ƙarshe ministan man fetur ɗin na iran jawad oji ya nanata cewa ƙasar sashe take ta ƙara yawan man da take haƙowa domin fitar da shi kasuwannin duniya nan ba da jimawa ba kuma nauyi ne da ya rataya a kan ƙasashe masu samar da man fetur su ɗauki matakin da ya dace domin daidaita al'amura a kasuwar mai ta duniya. daga karshe za ku ji cewa ƙasar sudan ta yi marhabin da jajen da ta kulla da rasha na kafa sansanin soja a kogin bahar maliya mataimakin shugaban majalisar mulki na ƙasar sudan janar muhammad hamdan ta faɗi cewa ya tattauna da jami'an ƙasar rasha kan harkokin da suka shafi tsaro da ke taron manema labarai a filin saukar jiragen sama da ke birnin khartoum bayan kamar ziyarar kwanaki takwas da ya kai ƙasar rasha ya bayyana cewa daga cikin tattaunawa da ta gudana tsakanin jami'an gwamnatin kasar ta rasha sun tattauna kan irin hanyoyin da kasashen biyu za su yi aiki tare da kuma sauran batutuwa da suka shafi tsaron ƙasa siyasa tattalin arziki kuma ziyarar ta yi armashi sosai har ila yau ya faɗi cewa a ganar wasu shugaban masar tsaron ƙasar rasha nikolai patroshev sun tattauna kan batun harkokin tsaro a rasha da sudan da kuma ɓangarorin da ƙasashen biyu za su yi aiki tare da suka da fara ta'addanci da kuma bunƙasa harkokin ilimi da ƙarshe ya nuna game da batun abin da ya shafi sojin ruwa cewa ƙasar rasha za ta kafa sanin sojin ruwa a tashar jirgin ruwan ƙasar ta sudan a tekun bahar maliya to ma saurari ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara. Aminu Ibrahim ke Kiyawa kenan ɗauki da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu raro barkanmu da hutawa. da kuma fatan kuna nan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan barka mu sake saduwa a cikin wani sabon shirin afirka a yau Wani a cikin ne muke tattaunawa da ƙwararru waɗanda suka san ƙablil ba'idin fannoninsu kan abubuwan da ke faruwa a nahiyar ta afirka inda yau cikin wannan shiri za mu taɓo wani batun yaƙi da ya kabre tsakanin ƙasar rasha da ta ukraine da ni awal kunya nan ja aka shirin ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a cikin kimanin kwanaki biyar ne wani yaƙi ya ɓarke tsakanin ƙasar rasha da ukraine wanda in ba a taka masa birki ba ya zama yaƙin duniya na uku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin afirka a yau zai duba wannan yaƙi ne da idon basira ta yadda zai shafi nahiyar afirka domin tattauna wannan yaƙi ne wanda in ba a yi sa'a ba wankin hularsa zai kai duniya dare ba ma afirkan ba muka gayyato sanannen masanin tsaron nan mai shingo mai ritaya don jin yadda wannan yaƙi ya shafi nahiyar tsammani zai shafi afirka ne ta yadda hulɗar ita rasha ɗin yake da wasu ƙasashe na afirka ba kuma lallai ne shafi dukkan kasashen afirka ba domin ka dubi najeriya ita ma tana da hulɗa ta soja ma da ukraine domin takan karɓi sojojin najeriya ta horar da su kuma takan ziyarci najeriya su zumunci akan abin da ya shafi hudun soja babu mamaki kuma daga cikin dalilan kenan da ya sa gwamnatin shugaba muhammadu buhari take daga cikin cewa su suna goyon bayan ukraine a wannan abu da ake kuma rasha ta sassauta wannan kaga yana nuna cewa kenan ashe akwai kasashen da in yakin da rasha ta yi su ba zai shafe su ta wani taimako ko wani hulɗa da suke yi ba hakanan kuma su ma waɗanda ba su da ukraine din su ma haka ne don kasashen kowa tana cin gashin kanta ne to mejo inda muka fara da yi masa inda muka fara da yawa mejo tambayar idan abin ya ɗaure me zai kasance yadda duniya ta kasance wato ɗan ƙaramin ƙauye game da nahiyar afirka dama abin da yake faruwa kowa yana tunkaho da kawayensa a wurin irin wannan al'amari kaga ita dai kamar rasha tana da manyan kawaye na duniya waɗanda kowa yana sane da su irin su china irin su iran su ma masu karfin soja ne sannan ita kuma ukraine tana da irin su ingila da irin su america kuma wannan in yaƙi ya kaure a ƙarshe kowa yana goyon bayan wanda yake mu'amala da shi ne to amma diba da kuma yadda america take cewa ita za ta dage ne ta kare yauci da kasashen da suke cikin kungiyar nato wani abu ya taso irin wannan to kaga ukraine ba ta cikin nato yanzu ne ake kokarin ta shiga shi kuma shugaban kasan rasha yana kokarin hana wannan shigar nato ne domin ya san muddin ta shiga to in wani al'amari irin wannan ya taso kawayen ta na nato za su iya yi mai ca kuma su dau matakin da bai ma tsammani ba to shi yasa in ma yakin ya kaure a halin da ake ciki a yanzu ukraine da tana da wanda za su tausaya mata ne tana ma'amala da su a baba dan tana kungiyanci da su kamar nato da sauransu ba ba ka ganin yakin zai kasance yakin duniya na uku in haka ya kasance wani sashi ya kamata afirka su goyi baya ko ko dai a bar kowa ya biya a ya wanke to ai ina gani putin shi ba ma shi ya kamata a yi ma wannan magana ba domin a ita ukraine da kawayenta su ne suka zunguro abin domin so suke su yi wa rasha shiga hanci da kudin shi kuma shugaban kasar rasha yana so ya nuna ba zai ba da wannan damar ba kusan yanzu yana tauna tsakuwa ne aya ta ji tsoro so saboda haka wancan kawaye da kuma su amurkawa da suke nuna wa ukraine ta yi yadda za ta yi suna tare su ne kamata a nuna musu ta hanyar da suka shigo a siyasance suka tawo da wannan rigima bai kamata ba lallai abu ne wanda yake ya kamata ya tasiri inda za a tsaya a duba domin abubuwa ne da za a zauna a tattauna a wanye su a siyasance ba sai an kai ga yin yaƙi ba. Babban kwamanda daga ƙasar Sudan, Janar Muhammadu Hamdan, ya isa Rasha yayin da ta fara kai wannan harin. Me za ka ce? a tsammani na yana neman yin amfani da wannan dama ne su samu su samu biyan wata bukata tasu kuma kamar mu baya a ne su nuna wa Rasha suna tare ba lallai wai sai sun faɗa abin da za su faɗa a duniya na ji ba zuwan shi shi ya san me zai raɗa mai me gwamnatin kasar take sako da shi da irin bukatun kuma wanda yake daga karshe sakamakon wannan ziyarar kila su samu wani karin goyon baya daga bangaren rasha din duk da wannan yaki da take ciki ba shi zai sa kuma a ce ta gaza wurin tallafa ma kawayenta wanda kila ma abin da za ta tallafa musu da shi zai taimaka musu wurin kare wani muradi nasu ne a afirka ba Papa Roma Francis ya bayyana cewa yaƙi gazawa ce yana bayar da duniya baya ya za ka fassara wannan batu na roma shugaban katolikan duniya kimanin 'yan najeriya dubu hudu suna karatu a wannan ƙasa ta ukraine gwamnatin najeriya ta ce za ta aika musu da jirgin sama da zai su ya dawo da su gida sai kuma ta bige da cewa su yi shi shiga ƙasan poland to mejo a irin wannan yanayi na yaƙi in ya kasance me ya kamata ƙasashen afirka su yi musamman najeriya a gaskiya wannan ma akwai kusan jan kafa a kai don daga jin da aka fara wancan buga gangan ya kamata a ce an kwashe dukkan waɗannan ɗalibai ba sai da aka kawo yanzu ba domin bari a kawo yanzu din shi ma yana da wani hatsari tun da muna ganin yadda jiragen sama da na yaƙi da ba na yaƙi ba suna kara kai na a sararin samaniyan ƙasashe akwai yankunan da yanzu ita kasar rasha ba za ta bari jirage su gitta ba akwai yankunan da ita kanta kasar ukraine ba za su bari jirage su gitta ba to akwai hatsari yanzu a ce a ɗibi mutane a jiragen sama ana kara kaina da su ta ko ina ne daga cikin sararin samaniya a wannan kasashen kusan tun farko ya kamata a yi wannan kuma ba a yi ba sai ina gani yanzu da kamata yana najeriya ta dan jinkirta tukuna in akwai inda za a samu musu mafaka ko a ofisoshi na jakadanci tun da wurare ne inda ba a iya kai hari in ana yaki. da ne kamata a ajiye su don lallai wannan ba lokaci bane da za a fara diban mutane a jiragen sama ana yawo muna ganin yadda makamai ke masu neman su karkabo jiragen sama suke ta yawo a sama rasha na da kujerar dindindin a majalisar ninkin duniya wanne ki mikami ne ba karmi ba shi kuma ta zo ta aikata wannan abin da ta aikata ba ganin rasha za ta jawo a wannan majalisar ta ninkin duniya bugun jini a duniya to ai majalisar ɗinkin duniya kusan kamar in kana cikin ta ma kamar america ne take juya ta mafi yawa sauran kasashen su ma suna dai karfa-karfa ne kawai ganin cewa ba yanda za a yi da su tunda tana ciki kuma wayancan sauran kasashen su ma duk suna ciki kamata ya su koma shi shugaban majalisar ɗinkin duniya ya kira taron su su zauna in akwai da za a magance abin a magance amma lallai in aka bari ya ci gaba abin zai ta'azzara kuma abin da ake gudu ne ya zama yakin duniya yana iya kasancewa saboda da yawa ga kasashen da suke na duniya suna ganin ba za su zauna su ga an ciwo ɗaya daga cikin ƙawayensu mutunci su kyale ba. Ana zargin cewa 'yan yakin jihadi a nahiyar Afirka suna samun taimako daga ƙasar Rasha. Ba ganin wannan yaƙi zai ɗan taka wa Rasha birki wajen taimaka musu? ana yin wani abu na da ya shafi yaƙe-yaƙe ko na jihadi akan ce ƙasar rasha tana taimaka ma irin wayannan kuyi ko irin kasashen da suka samu kansu a wannan yanayi ba don komai ba saboda kare muradu kuma ita kanta amerika ai tana da irin nata mutanen da take taimakawa wurin su kare muradunsu amma ba a kiransu ko 'yan jihadi don haka misali akwai waɗanda su ma misali suna fafutuka ne don kare nasu muradun da addininsu da kimansu suna samun tallafi daga wasu kasashe ba ma amerika ba ba rasha ba amma su ma sai a rika sa su a cikin ko yan ta'adda haka duk muna sane saboda haka wannan ina gani wani yanayi ne da kawai wanda za a ce sai an kai karshen shi za a iya gane ko kowace kasa me take neman ta samu su wa'annan wa'anda suke samun gudunmawa da ake gani daga rasha kuma suke ɗabbaka jihadi to karshen ta in wannan al'amarin ya faru su ma za su iya ba da karfin su su goya wa rasha baya ka inda duk suke gani akwai wani muradin ta da za su iya karewa a yankunan da suke. to mejo da ƙarshe a matsayinka na masanin tsaro kuma tsohon soja mai ritaya ya kake ganin za a kawo ƙarshen wannan yaƙi ne a wannan dauki ba daɗi da aka fara ƙarshen ta dai sulhu ne za a zo a zauna a yi domin kamar yadda na faɗa ita yanzu rasha tana ƙoƙari ne tun yanzu ta diga ta ukraine ɗin ta kwantar da ita ta yadda za ta zauna da natsu ta karatun ta su tana gani yanzu gashi an fara wayancan kasashe na duniya kafin su kawo mata daukin da za ta tsammani za ta samu ta ta gayyara tunda karfin arzikin su ba ɗaya bane karfin sojan su ba ɗaya ba kuma da kace duk irin goyon bayan da suke gani za su samu su Ukraine din nan kafin su samu sai fa rasha ta ba da kafan da za su iya samun haka ne don za ta iya kokari ta amfani da karfin sojan ta ta toshe duk wani hanya da take tsammani za ta toshe domin ta hana ta samun sakat kuma na ji in ta karya lagos yanzu za ta kokarin dawa ne tana tunanin gina kanta ba tunanin kuma shiga kungiyar nato din da take yi ba To jama'a masu rarrewa a nan zan dan takawa wannan shiri na Afirka a yau birki. sai kuma wani lokaci in Allah ya kai mu a yamakon mijihashin komiyar ta masanin tsaro a Kaduna Najeriya ni arkun da shirin na gabatar nake cewa Allah ya kai mu wani shirin Madala yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na mura iran kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar. ina magana da kasar kamaru ku bani dama in yi tsokaci dangance da fannin ilimin boko hakikan lalata makarantun ne da dama da yan ta'adda suka yi nasarar yi a ƙasa ta nijar. wannan bai zo muna da mamaki ba idan aka yi la'akari da yau ko dan adam ya kasa samun kariya balle makarantun nan boko dangance da kuma ikirari da gwamnati ke yi na kasauyi a fannin ilimin boko ba lalle ne ta cika alkawalin da ta ɗoka ba domin wannan matsalolin 'ya'yan talakawa ne suka shafa 'ya'yansu suna can turai suna karatu na gode sashen hausa na murya iran assalamu alaikum sashi hausa na muryar jamhuriyar musulunci na iran sunana usman darbu da mawuro jalo da ke na garin yamai a jamhuriyar niger to yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da rikicin da ke faruwa tsakanin rasha da ukraine yayin da kasashen turai da amurka sun ka ɗauki ɓangaren ukraine da nuna cewa rasha ta taka haƙƙin bin adama to wannan abun mamaki ne yadda duniya ta koma su kasashen za su yi abin zalunci su kashe mutane ba a komai ba ne amma in wata ƙasa ce wadda ba ra'ayinsu guda ba ta yi shine abin da ya kamata su fito su yi alawade wai har da hukumar kwallon kafa ta duniya ta cire ƙasar rasha a cikin ƙasashen da ke taka ƙwallon kafa to ga abin da isra'ila take yi a falastin ga abin da saudiya take yi a yemen ga abin da sun kai a syria ga abin da nan baya baya nato ta yi a libya ga abin da sun ga saddam hussein ya taɓa yi a iran amma duk ko ba komi ba ne Uh, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran a uh, game da abin da muke ji cewa za a yi sulhu tsakanin Ukraine da Rasha idan ya tabbata gaskiya babu yaudara to wannan al'amarin muna murna kuma Allah ta'ala ya sanya ya zama hanyar da talakawa da kuma fararen hula za su kubuta daga wannan mummunan yaki sannan ina kira ga su gwamnatin Ukraine abin da suke kokarin su aiwatar da shi wanda ya saba dokokin Rasha na amincin da ke tsakaninsu ya kamata su janye su kula yarjejeniyar duniya ta ba kowa dama na yancin kanshi amma duk abin da zai jawo a tsokanin fada ya kamata su gwamnatin ukraine ta kiyaye ko don kare lafiya da talakawan kasanta da al'ummomi da tarihi da ilimi da guraren makarantu da sauransu su ya zama sun kare hakkinsu ne su kare waɗannan talakawa waɗanda suke ƙarƙashinsu ah, na gode rediyon iran mai magana suleiman abdullahi Bala da ke nan garin Fambeguwa a karamar hukumar Kubau. Na gode. Assalamu alaikum ma'aikatan biyu head barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram a yau ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina inda zan yi magana game da 'yan kasuwa da mahukunta yana da kyau kowanne ya rage rage kayan masarufi su kuma mahukunta su rage musu wajen awo domin shigo da kayayyakin masarufi domin talakawa su samu su wadata domin a yi azumi cikin koshin lafiya yana da kyau 'yan kasuwa su rage farashi domin idan suka ci ribar ma ba abin da zai wani karaka ka yi rage domin ka samu lada kuma Allah ya kara wa dukiyar karbarka albarka yawa Allah sa kira mu ya tafi inda ya dace mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan Radio VOH Hausa da ke gargashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin dai mai suna mu amanar mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar da ka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. idan har za mu iya faɗa ma jinin mu kenan sauran matan da da ba mu haɗa komai da su ba za mu iya abin da ya faka da su alhamdulillah ni kam yanzu ina ƙara fahimtar addini wannan karatu da nake yi da malam sosai nake fahimtar shi me ya me yasa kai ma ba za ka koma ga Allah ba me yasa ya sai da kanwarka za ka aikata wannan ɗanyen aikin me yasa yaya komawa yayi ya kwanta yana wani irin kuka Jamilu kowa gaba ɗaya jikin shi ya jike da zufa duk da sanyin da yake cikin ɗakin idanuwan shi kamar za su faɗo saboda tsabar tsoro da firgici zubewa ƙasa yayi ya saki wani irin kuka mai ban tausayi yana so ya magana amma ya kasa dago kai karami yayi dan baya son ganin Jamil cikin damuwa hannun shi ya ɗora saman kafaɗar shi yana faɗin don Allah yaya kayi shiru bana so kowa ya ji abin da yake faruwa na fahimce ka yaya ka tashi ka je ka kwanta ba na so ka ce komai domin baka cikin natsuwa yanzu zuwa gobe ina so mu bar gidan nan sai mu yi magana za mu samo mafita hannu ya sa yana goge mashi idanun shi karan kwanwasa kofa suka ji hakan ya sa ya saurin tashi su dadi ne suka shigo mami kamar za ta kifa saboda sauri dadi ya ce doctor me yake damun shi shiru jamil ya dukar da kai ya kasa karami ya ce yaya idan ba za ka faɗa ba ni zan faɗa tun da kai ma kunya kake ji gaban Jamil ne ya faɗi Karami ya ce dadi dama ba wani abu ba ne. kawai Zulaiha ce take min wasa da hankali shi yasa na shiga cikin damuwa kuma ni ina matuƙar santa idan na rasa idan na rasa ta zan iya shiga cikin wani yanayi filon momi ta ɗauka ta jefi ƙarami da shi gaba ɗaya suka sa dariya dadi ya ce amma karami kai shaƙiyin yaro ne dama saboda mace ka tsaya kana ɓata. mana lokaci amma wallahi an yi ragon namiji Maryam ta ce sai ku fita mu ci abinci tunda mace ta hana mu cin abinci har na ji na fara tsanar ta ma kawai za ta rika wahalar mani da yaro Mufida ta ce mami ai ta yi mashi da sauki baki san irin abin da shi ya yi mata bane ya fi bata wahala fa dariya suka sa momi ta ce ki ce ramawa ta shikenan yanzu tunda kowa ya rama ai ya isa haka maganar aure za a yi yanzu da haka Jamilu dadi yayi yana faɗin na san aikin ka ne doctor shi yasa na ce da ka zo komai zai yi daidai Jamil kuwa ƙwalla ce cike a idon sa. da ya bude baki za ta iya zubowa gaba yayi ya nufi ɗaki na kuwa tana kwance a falo dan cikin ta ne yake ciwo bayan sun fito mummy ta ce taso mu bi mu ci abinci ko har yanzu a cikin ne dadi ya ce ai haka ciwon ciki yake sai a hankali yake sauki jamil ne ya fito daga daki bayan ya wanko fuskar shi zaune yake amma gaba daya hankalin shi baya wajen su mufida ce ta ce yayi mubina gobe zaki raka ni gidan yakumbo murmushi mubina ta yi ta ce mufida bana jin daɗi amma idan na warke zan je momi ta ce ai gara ku je dama tana faɗin kun daɗe ba ku je ba mubina ta ce momi mami ki ringa mana addu'a kin ji dadi ya ce mu bi na kullum cikin yi maki addu'a muke momi ta ce mu bi na? kina jin zafin ciwon nan ko kwalla ce ta cika mata ido ta ce momi ji nake kamar kayan ciki na zasu zazzago saurin ɗau dukar da kai ƙarami yayi yana hawaye Jamil kuwa tuni hawaye suka wanke fuskar shi Amira tace biyu na zan baki addu'ar da malamin mu Ya ce idan mutum bai da lafiya a ringa tofa mishi yana sha Mummy tace ai doctor ya bata magani kuma za ta samu sauki zuwa gobe bana son a ringa ba mutum wannan tofa-tofan na ruwa Amir ya ce to momi ai malam ya ce ayoyin Allah ne. Momi ta ce Amir ku ci abincin ku ku kwanta kun san akwai makaranta gobe. Dadi ya ce doctor da karami ya nawa kun zama kamar mata hawaye fa nake gani a idanunku. Za su samu sauki ne. Momi ta ce ai ka san su idan aka ce wani daga cikinsu bai da lafiya shi kenan gaba ɗayan su hankalin su yake tashi. Dadi ya ce Allah ya nuna mana ranar da kowa zai tafi gidan shi na sha kallo. Dariya Mubina ta yi ta ce kai dadi korar mu kake ma momi ta ce ai dole mu kore ku amma ba gaba ɗaya ba Ladi ya ce to yanzu dai a bar wannan maganar kowa ya ci abinci da ƙyar jamil da karami suka ci abinci mubina da su momi suna ta fira har sai da jamil da karami suka tafi ɗaki suka bar su a wajen suna fira dan jamil bai ma ce ma mubina ya tafi ba hatta da mu fira sai ta bar momi da mubina suna ta fira dadi ya ce ni dai na gaji da wannan firar taku mubina yau babu kallo ne mubina ta ce yau sai na yi kallo ko bari zan yi kwanta sai na yi dan yau na sha bacci a ofis ɗin su na jin bacci yanzu mummy ta ce to sai da safe tashi bina ta yi ta ce mummy kada ki manta da fa addu'ar da na ce mummy ta ce idan zan yi sallah asuba zan yi maki hinji ke ma daga yau ciwon zai warke a sallama suka yi mata suka haye sama tashi ta yi ta nufi kicin da laure ta haɗu tana wanke kayan da suka ci abinci To jama'a duka da kana muka zo ƙarshen shirin namu ne wasu Allah kan gobe za mu dora daga inda muka tsaya. Muna dan gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV. Ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri wanda muke son gabatar muku da shi insha Allahu shiri wanda yake magana ko kuma zai yi tawajjuhi zai fuskantu zuwa ga al'amura da suka shafi mata wannan shiri wanda aka yi wa lakabi da haƙƙoƙin mata a musulunci shiri ne wanda cikin yarda allah za mu dinga muku shi domin ya yi la'akari ya kutsa ya binciko waɗanne irin haƙoƙi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ya kasance ya keɓance waɗannan haƙoƙi a cikin addininsa na musulunci dangane da mataye mata a cikin tarihi duk wanda ya yi wani bincike mai zurfi zai ga cewa kafin bayyana addinin musulunci mata sun zama wani abu ko kuma wasu gurare ko kuma wasu abubuwa ko kuma waɗansu mutane waɗanda ake amfani da su domin wasu al'amura daban waɗanda Allah subhanahu wata'ala ba saboda wannan ya halice su ba mata mutane ne kamar kowa mata da Allah ya halitta iyaye ne na dukkan ɗan adam da ke doron ƙasa kuma ubangiji subhanahu ta'ala irin wata kima da ɗaukaka da ya sa a cikin al'amura na mata ya fi irin duk wani tunani da ɗan adam yake da shi domin ubangijin da ya halicce su ya kuma halicci namiji ya halicci mace wani abu wanda za mu iya lura da shi shine cewa a kowane lokaci allah subhanahu ta'ala yana yin al'amuransa ne cikin hikima waɗansu sukan ɗauki mace bisa cewa ai tana da rauni raunin nan nata sai suka hana mata wasu haƙoƙi daban-daban daban-daban waɗanda suke ubangiji subhanahu ta'ala ya riga ya ba wa mataye waɗannan haƙoƙi nasu addinin musulunci da ya zo ya 'yanto mace daga dukkan wani nau'i na bauta na ƙasƙantarwa da dukkan wani nau'i na wulaƙantarwa kai hatta ma kafin bayyana addinin musulunci nan kamar yadda muka sani ne larabawan wannan lokaci musamman a jaziratul arab wannan jazira ta larabawa kashe matan nan suke in an haifar wa mutum mace sai ya kashe ta da ranta ko kuma ma ya ɗauke ta ya binne ta da ranta tana ƙara tana ihu ya kasance ya haƙa kabari ya turmusa ta a ciki saboda tsabar zalunci amma bayyanar rasulun rahama manzanmu sallallahu alaihi wa sallam da ya bayyana ya zo mana da addinin musulunci sai gashi ubangiji subhanahu ta'ala ya yi wani suka suka mai kaushi ga duk waɗanda suke irin waɗannan ainihin al'ada ta binne mataye da ransu saboda kurin ba wani zunubi suka ba zunubinsu su ne kurin an haifo su a mace inna Allah wa inna to ku dubi inda addinin Allah addinin musulunci ya ɗaukaka sha'anin mace sannan idan muka duba wasu ayoyi na cikin alkur'ani lokacin duk da allah ta'ala yake ambatan waɗansu ladaddaki da ya tanadar wa muminai maza sai kuma ya ce muminai mata su ma suna da irin waɗannan ladaddaki wato kenan ana so a nuna yadda Allah ta'ala yake tafi da al'amuransa tsakanin namiji da mace a cikin al'amura na halitta a cikin al'amura na matsayi wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba fa wani bambanci ne da su ba haƙoƙin ma idan muka duba a cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala haƙoƙin ma Ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna cewa duk wani mutum wanda ya tsururuci wani abu haƙoƙin duk da yake ya danganta gare shi to nasa ne namiji ne ko mace hatta al'amura na addinin musulunci nan za mu shigo cikin shirin wannan kurin muna yin shimfiɗa ne za mu shigo cikin shirin ga dangana mu ga irin yadda allah subhanahu ta'ala a cikin wannan addini nasa na musulunci ya fito da haƙoƙin mace fiye da yadda dukkan wata wayewa ta duniya wani civilization na turawa a wancan lokacin da ake ta maganganu wai yanzu su ne masu kishin mace suna ɗaukaka al'amuran mata wai suna kira wajen daidaito tsakanin namiji da mace to addinin musulunci ai ya riga su yin dukkan wasu abubuwa da suke faɗa su kansu turawan da yanzu da suke magana akan wai ɗaukaka al'amuran mata wai wai wai ana zancen wai yanci to duk yancin da suke magana fa ba wani abu ne bai na a zo a gani na ɗaukaka ita macen ba fa turawa idan ka ji suna zancen yancin mace ɗaukaka al'amuran mace a wannan lokaci kira fa suke akan wai mace ta daina sa hijabi ta bayyana tsaraicinta ta fito ta shiga duk inda ya kamata ta shiga kamar yadda su suke gani ya kamata ta shiga can ta shiga nan guraren da maza suke a cire mata kunya an san mace da kunya an san mace da kawaici a wai su wai yanci ne a cire mace jin kunya ta zama tana yin abubuwa kamar inda namiji yake yi babu kunya babu tsoro babu wani abu na kawaici to wai su a gurin su wai wannan shine wai yancin mace ko kuma tsaraici kamar yadda muka yi bayani saboda an kace mace ta daina sa hijabi wai wannan shine wai kira ga yancin mace ga su muna gani wai yancin mata wai a daina sa musu su daina sa hijabi a daina tilasta musu su sa hijabi wai yaya aka yi aka ce addinin musulunci zai ce mata su sa hijabi wai wannan ya tauye haƙoƙin mata inna lillahi wa inna ilaihi to idan muka shigo haƙoƙi na mace a fita al'amura na addinin musulunci za mu yi bincike mai zurfi muga cewa babu wani addini saukakke ne addinin nan daga sama ko kuma addini ne na gargajiyar mutane ba a taɓa samun addinin da ya ɗaukaka al'amuran mace ba ya kuma fito da haƙiƙanin mutumtaka ta mace ba sannan ya bayyana haƙoƙi haƙƙi haƙƙi daban-daban na mata wanda ya kamata a ce sun tabbata suna tattare da wannan haƙoƙin ba a taɓa samun wani addini da ya ɗaukaka al'amuran mace ba kamar addinin musulunci wannan shiri namu na haƙoƙin mata a musulunci insha Allahu idan muka shige shi gadan-gadan to mutanen da ba su san haƙoƙin da addinin musulunci tanadarwa mata ba to za su sani kuma za su fuskantu da cewa ashe duk abin da suke ji daga kafofi na maƙiya addinin musulunci suna sukan musulunci akan wai yana toye haƙƙin mata to a nan ne mutane za su fahimci cewa ashe duk propaganda ne duk wasu maganganu ne waɗanda suke marasa tushe insha Allahu za mu yi ƙoƙari a farko-farkon shiri ɗin mu fito da ma menene ake nufi da haƙoƙi na mace sannan su mata ma kansu hakikatan ubangiji subhanahu wata'ala da ya halicce su ya sanya bambanci ne tsakanin ababen halittar nasa tsakanin namiji da mace ko kuma ubangiji ma ta'ala bai sanya bambanci ba idan kuma ma mutane suna la'akari da waɗansu bambance-bambance na haƙoƙi to menene dalilin da yasa domin akwai wasu abubuwa kamar al'amura na gado da Allah ta'ala yake cewa lizzakari mithlu hazil unsayaini dinnan da dama daga makiya addinin musulunci sun ɗauki wannan suna ta talla da shi suna ya maɗiɗi da shi suna propaganda a kansa yaya za a yi wajen gado addinin musulunci ya ce a bawa namiji kaso biyu mace a bata kaso ɗaya ai wannan tauye haƙƙin mace ne ai kaza ai kaza to za mu fito da waɗannan bayanai cikin yarda Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan shiri da ma dukkan wasu abubuwa da ya shige wa mutane duhu hatta su matan da waɗansu su musulmai ne fa amma sun ɗauki wannan hudu ba ta shaidan da ake musu daga kasashe ko kuma kafofi na turawa marasa ainihin adalci wa addinin Allah domin ba sa yi wa musulunci adalci sun san abin ba wai ba sani ba amma wai dan su bakanta shi sai ka ji suna wani maganganu amma musulunci ya toye hakkin mace musulunci ya ce kaza ya ce kaza to insha Allah wannan shiri namu mai suna haƙoƙin mata a musulunci za mu yi ƙoƙari mu fito da a tarihance matukun da yaya mata suke kafin bayyana addinin musulunci yaya ake ɗaukan mace a wancan lokacin kafin bayyana musulunci al'ummomi daban-daban da ake ɗaukan su a wannan zamanin cewa wai su ne suka ci gaba yaya suka ɗau mace a wannan lokacin amma a yanzu ma yaya suka ɗau mata sannan kuma sai mu kwatanta da haƙoƙin mace a cikin addinin musulunci da yadda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana wannan haƙoƙi ɗin da kuma yadda addinin Allah ya ɗaukaka mace ya ɗaukaka sha'anin mata insha Allah wannan shiri muna fata masu sauraro za su ba da lokacinsu su dinga sauraron su yadda ya kamata domin amfanuwarsu da amfanuwar kowa da kowa to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba inda za mu kutsa cikin shirin kamar yadda ya kamata wa muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 отца ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad ya jaddada cewar kasashen yamma suna ci gaba da yin amfani da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyi da suke da awar kare haƙƙin ɗan adam wajen zargin kasashe da siffanta su da masu take haƙƙin ɗan adam lamarin da ke zama mafaka kuma dalilin tsoma baki a harkokin cikin gidan kasashe yana mai jaddada cewa haƙiƙanin manufar fitar da ƙudurorin siyasa da ake fitarwa kan kasar siriya ita ce kare bakar siyasar kasashe da suke daukan matakan wuce gona da iri kan kasar siriya tare da goyon bayan bakar siyasar mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da kuma ayyukan ta'addanci da kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya suke gudanarwa kan gwamnatin siriya da al'ummar kasar a jawabin da ya gabatar ta hanyar faifai na bidiyo ga zaman taron hukumar kare haƙƙin ɗan adam karo na 49 a birnin Geneva a wannan mako ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad ya bayyana cewa sun yi imani da duk wani zaman tattaunawa mai dauke da mutunta darajar kasashe da al'ummu da bambance-bambancen al'adu da wayewa kuma kasar siriya tana jaddada muhimmancin ganin cewa hukumar kare haƙƙin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki matakin sanin hakikanin yarjejeniyoyin da ta cimma da kasashen da suke mambobi a hukumar tun lokacin kafa ta musamman batun gudanar da zaman tattaunawa na kai tsaye tsakaninta da kasashen da suke mambobi ne a hukumar da nufin cimma matsaya mai tushe kan batun kare haƙƙin ɗan adam a duk ƙasar da ake zarginta da cin zarafin ɗan adam a matsayinta na hukuma mai kula da batun kare haƙƙin ɗan adam a duniya kuma hukuma wacce take ɗaukan dukkanin mambobinta a matsayin mataki ɗaya babu bambanci tare da gudanar da taimakekeniya tsakaninta da ƙasashen da suke mambobinta da nufin tallafawa ƙasashen domin ƙarfafa ikonsu a matsayinsu na gwamnatoci da suka cancanci goyon bayan kare kasashensu da haɗin kan al'ummunsu ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad ya taɓo bakar siyasar kasashen yamma da cewa hakika kasashen yammacin turai sun doge kan bakar siyasar amfani da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da suke bin manufofinsu wajen aiwatar da bakar siyasar su ta munafinci a fagen kare haƙƙin ɗan adam inda suke zargin wasu kasashe tare da bayyana su a matsayin masu take haƙƙin ɗan adam a duniya kamar yadda suke amfani da zargin wajen tsoma baki a harkokin cikin gidan kasashen yana mai jaddada manufar kudurorin da ake fitarwa kan take haƙƙin ɗan adam a wasu ƙasashe musamman ƙasar siriya a matsayin dabarar samun halaccin wuce gona da iri kan ƙasar da ƙarfafa bakar siyasar mamaya da goyon bayan 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa da suke ƙoƙarin wargaza ƙasar warwas ministan harkokin wajen ƙasar siriya ya kara da fayyace cewar kasar burtaniya tana jagorantar wani kuduri kan kasar siriya a hukumar kare haƙƙin ɗan adam da ta kashe kuɗaɗe da suka kai dalar amurka biliyan hudu da nufin ɓata sunan gwamnatin siriya musamman a kafofin watsa labarai kamar yadda kafofin watsa labaran kasar ta birtaniya suka tabbatar da hakan don haka ma'aikatar haƙoƙin wajen kasar siriya ta yi kira ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam kan sake yin nazari dangane da matakan da take ɗauka kan kasar siriya tare da nisantar rahotannin da ake shiryawa na bakar siyasar haɗin bakin ƙasashe da suke yin dirar mikiya kan ƙasar siriya domin ganin bayanta faisal mikdad ya yi nuni da cewa tun a shekara ta 2011 kasar siriya take fuskantar yakin ta'addanci da aka tsara domin rusa a kasar kuma daga waje ake gudanar da tsare-tsaren yakin da aiwatar da shi da nufin rusa zaman lafiya da haɗin kai da kuma amincin kasar game da samun damar mame yankunan kasar kamar yadda kasashen turkiya da amurka suka mame yankunan kasar siriya baya ga wasu gungun 'yan ta'adda da suke mame da wasu yankunan kasar da tallafin wasu gwamnatocin kasashen duniya da nufin shelanta ballewa daga kasar inda a halin yanzu suke tafka manyan laifukan yaƙi da ta haƙƙin ɗan adam da nufin cimma manufofinsu da na iyayen gidajensu ministan harkokin wajen kasar ta siriya ya bayyana cewa amfani da batun take haƙƙin ɗan adam ya zame babban ƙalubale kan ƙasar siriya kuma yana ci gaba da zama babban dalilin tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta siriya musamman daga ɓangaren ƙasar amurka da ƙungiyar tarayyar turai inda suke gudanar da siyasar su ta bangare guda kan ƙasar musamman sace albarkatun ƙasa da hana al'ummar siriya amfani da arzikin kasar ta kamar yadda bakar siyasar su ta ƙaƙaba. ba takunkumi kan kasar ta siriya a harkar tattalin arziki ta kara gurgunta al'ummar siriya musamman sakamakon annobar cutar corona da ta kai ga kara wurga al'ummar siriya cikin mawuyacin halin rayuwa da ta take haƙƙin ɗan adam na tushe musamman haƙƙin rayuwa da kula da kiwon lafiya da samar da abinci da ilimi game da gudanar da ayyukan raya ƙasa inda aka haramta wa al'ummar siriya waɗannan haƙoƙi da suke tabbatar da nau'in gudanar da munanan ɗabi'u da aiwatar da ta'addanci a fuskar tattalin arziki kan al'ummar siriya faisal mikdad ya yi furci da cewa duk da waɗannan kalubale da suke fuskantar gwamnatin siriya amma mahukuntan ƙasar suna ci gaba da yin aiki da haƙƙin da ya rataya a wuyarsu wajen kare mutuncin ƙasar da kimarta tare da matsakaimi wajen ganin ƙasar ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunkulalliya musamman ta hanyar fafatukar ganin sun yantar da yankunan ƙasar daga mamayar ƙasashen waje da yaƙar gungun 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa da ake wadata su da makamai da kuɗaɗe kamar yadda gwamnati gwamnatin siriya take iyaka kokarinta wajen wanzar da tsaro da gadar da aminci ga 'yan ƙasa gami da hubbasan magance musu bukatunsu na tushe hakanan ministan harkokin wajen ƙasar ta siriya faisal mikdad ya yi nuni kan rahoton da ke tabbatar da kokarin gwamnatin ƙasar duk da takaitacciyar damar da take da ita amma take ci gaba da sake gyara yankunan da ta 'yantar daga hannun gungun 'yan ta'adda domin zaunar da al'ummar yankunan da kare lafiyar su da na haƙoƙinsu na 'yan ƙasa musamman gudanar da matakan kiwon lafiya da taka burki ga watsuwar annobar cutar corona game da gudanar da ayyukan raya ƙasa da za su ƙarfafa gwiwar 'yan gudun hijirar ƙasar dawowa ƙasarsu ta gado hakanan faisal mcdad ya bayyana takaicin ƙasarsa ta siriya kan yadda duk ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ke yi amma tana ci gaba da fuskantar cikas daga bakar siyasar ɓangarorin ƙasashen waje na ci gaba da toshe duk wata ci gaba da za ta kyautata rayuwar al'ummar siriya musamman musamman karfafa matakan killace harkar tattalin arzikin kasar da hana shigar da kayayyakin abinci da na magunguna da makamashi gami da gindaya munanan sharuɗa kan hukumar jin kai ta majalisar ɗinkin duniya gami da janyo cikas kan duk wata yarjejeniya ta keniya tsakanin kasar siriya da kasashen da suke kawayenta ministan harkokin wajen kasar ta siriya ya jaddada aniyar kasarsa ta ci gaba da aiwatar da shirinta na tsarkake yankunan kasarta daga mamayen kasashen waje da kuma gungun 'yan ta'adda na kungiyar 'yan awaren kurdawa da suke samun goyon bayan kasashen waje musamman amurka domin al'ummar siriya ta samu rayuwa cikin kwanciyar hankali da 'yanci a wani bangaren jawabinsa ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad ya jaddada haƙƙin kasarsa na 'yantar da yankin julan daga mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da jaddada matsayin kasar siriya na rashin amincewa da bakar siyasar haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaya musamman ta na baya-bayan nan na faɗaɗa matsugunan yahudawan sahiniya 'yan kaka gida a yankin julan da ta mamaye da ya hannu riga da kudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 497 da aka fitar a shekara ta 1981 hakanan ministan harkokin wajen kasar ta siriya ya jaddada matsayin kasarsa na yin tofin allatsi ne kan bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida na musgunawa falasinawa a yankunan da suka mamaye ta hanyar nuna musu bakar siyasar wariya da hakan yi hannun riga da kudurorin majalisar ɗinkin duniya don haka kasar siriya tana nan akan matsayinta na goyon bayan haƙƙin falasinawa musamman batun kafa musu 'yantacciyar ƙasa mai cin gashi gashin kanta kuma Kudus ta zame fadar mulkin ƙasar akan iyakar da ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya ya shata. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu. Za ku ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su Tahir Amin yake cewa mu kwana lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.